This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 24 ga watan Janairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ƙara jaddada ƙudurin gwamnatin Amurka na bunƙasa kasuwanci da saka jari tsakanin Najeriya da Amurka. sannan za ku ji cewa masu ruwa da tsaki daga yankin arewacin najeriya sun lashe takobin kawo ƙarshen matsalolin tsaro a yankin da ma ƙasar baki ɗaya bayan nan kuma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da silamu barma zai gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya ga labaran duniya kungiyoyin majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗi cewa yankin zirin gaza zai iya shiga cikin wani mummunar bala'i yayin da ake ci gaba da yaƙi tsakanin isra'ila da hamas babu ƙaƙƙautawa sannan dubban mutane da suke fama da tsananin ƙarancin abinci da ruwa suna fuskantar barazanar hatsarin yunwa mai tsanani akwai mutane sama da rabin miliyan a zirin gaza da ke fuskantar bala'in rashin abinci barazanar samun hatsarin yunwa na daɗa karuwa a duk wuni kasancewar rikicin yana kawo tsaiko wajen kaiwa mabukata muhimman bukatun jin kai da zai iya ceto rai a cewar abir etifa babban jami'i mai hulɗa da jama'a kuma mai magana da yawun kungiyar wfp mai samar da abinci da duniya a yankin tsakiya da arewacin afirka da yake yi wa manema labarai a geneva bayani a jiya talata daga cairo ittifa ya ce wfp ta samo ton din abinci dubu ashirin da daya daga yankin wanda zai wadatar da akalla mutum miliyan biyu da ke cikin gaza tsawon wata guda to sai dai matsalar ita ce duk abincin da suka samu yana kan iyakar kasar masar ba su iya sun shigo da shi cikin gaza ba Isra'ila ta faɗa a yau Laraba cewa dakarunta sun kai hare-haren sama da ƙasa wato sama da ƙasa a arewaci tsakiya da kuma kudancin gaza yayin da shugaban majalisar ɗinkin duniya ya gargaɗi a kan irin mummunar barazanar da sakamakon yakin zai haifar ma fararen hula 'yan filistino sannan kuma da batun ziyarar wani jakadan amurka da ke shirin kaiwa yankin wanda manufarsa zai kunshi tattaunawar yiwuwar tsagaita buɗe wuta na wucin gadi ayyukan sojin na isra'ila sun hada da birnin khan yunis a kudancin gaza inda ya faɗa a inda fada ya ci gaba da zafafa a 'yan makonnin bayan nan sannan isra'ila ta ce ta yi wa yankin wato ta kewaye yankin wata sanarwar sojojin isra'ila ta yi wa mutanen da ke yankin arewacin kan yunis gargaɗi su fice sanarwar na baya-bayan nan wato sanarwar na baya-bayan nan irin wannan na da isra'ila ta yi hakan ne wato ta yi hakan ne don kare fararen hula to sai dai kuma yayin da yakin yake daɗa kutsawa can kudu sannan kusan duk mazauna yankin sun gudu sun bar gidajensu ana daɗa samun ƙarancin wuraren da fararen hula za su iya samun mafaka. ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke bibiyar al'amuran jinƙai ya ce sanarwar ficewar ta shafi wani yanki da ke da yawan mazauna mutum dubu tamanin da takwas bayan wasu dubu ɗari hudu da ashirin da biyar da aka kiyasta cewa suna fakewa a makarantu da wasu wurare yankin da kaso ashirin na sauran asibitoci da suke da aiki suke ɗan aiki a yankin zirin gaza suke a cewar hukumar. babbar asarar da rasha ta yi a mamayar na ukraine na nufin cewa yanzu moscow za ta fara mai da hankali a kan amfani da makamanta na kare dangi a filin daga yayin da take daɗa ganin akwai buƙatar daƙile wani yunkuri da kuma yin nasara a kan neto bisa bayanan wani sabon rahoto da cibiyar ƙasa da ƙasa na nazarin tsarin mulki wato international institute for strategic studies iiss a takaice ta fitar wanda ya yi gargaɗin cewa ya zama wajibi kasashen yamma su yi tsaye a kan wannan barazana na makamin kare dangi a ranar 22 ga watan fabrairun 2022 a sa'ad da tankokin rasha na farko suka nufi kan iyakar ukraine a farkon mamayarta a kasar shugaban rasha vladimir putin ya yi wani jawabi da aka yada ta kafar talabijin inda ya gargaɗi a wato inda ya gargaɗi aka gani a faɗin duniya inda ya ce za a fuskanci wato za a fuskanci sakamakon da ba ku taɓa fuskanta ba a tarihi har idan aka yi yunkurin hana rasha ɗaukan matakin da ta yi niyya barazanar da galibi ake ganin yayi ta ne don bayyana ƙarfin ikon makamin kremlin rahoton na iiss ya ce akwai fargabar cewa zafafa har-haren rasha ne ya sa kasashen yamma suka gaggauta tallafawa kif da makamai sai dai kuma a kimanin shekaru biyu yanzu wani rahoton sirri da amurka ta fitar a watan jiya ya kiyasta cewa rasha ta yi asarar akalla dakarunta 315 a ukraine tun farkon mamayarta tsaftataccen makamashin da ake samarwa daga sarrafa iska hasken rana da nukiliya zai wadatar da bukatun kasashen duniya zuwa shekaru uku nan gaba a cewar cibiyar makamashi na duniya wato international energy agency iea a takaice sannan ta kara da cewa ana samun raguwar fitar da gurbataccen iska a fannin makamashi biyo bayan ci gaban da aka samu kusan rabin al'ummar duniya za ta yi dogaro da wutar lantarkin da ake samar da shi ta tsabtataccen hanya nan gaba zuwa 2026 wanda ya ɗara alkalman da aka samu da suka ɗan gaza kaso 40 cikin 100 a 2023 ana sa ran cewa amfani da makamashi mai tsafta zai ɗara amfani da makamashin kwal zuwa 2025 alkalman da ke nuni da sama da kaso uku na yawan makamashin da ake samarwa bisa bayanan rahoton Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ƙara jaddada ƙudurin gwamnatin Amurka na bunƙasa kasuwanci da saka jari tsakanin Najeriya da Amurka. Blinken ya bayyana haka ne a ziyarar da ya kai lagos da ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya. Daga Legas ga rahoton da wakilin Babangida Jibrin ya aiko mana. Nigeria, as Africa's largest country, largest economy, largest democracy, um, is essential. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken kenan a lokacin da ya halarci wani taro da Bankin Raya Afirka ta shirya a birnin Lagos na samar da abinci da kuma tallafawa manoman nahiyar. Mr. Blinken ya jaddada kudurin gwamnatin Amurka kamar yadda ya jaddada bayanan da shugaban Amurka Joe Biden ya yi tun farko. as President Biden has said, uh, Africa feeds itself, and actually more than itself. Cewa kamata ya a ce nahiyar Afirka tana ciyar da kanta ba ma ciyar da kan nata ba ciyar da sauran kasashe na duniya. A place where Africa Uh, feeds the world. To koya 'yan Najeriya musamman ma dai masana tattalin arziki ke kallon wannan ziyara na bunƙasa tattalin arzikin Najeriya da ma Afirka ga dai Dr. Dauda Muhammad Kwantagora masanin tattalin arziki da saka jari. Shi wannan ziyaran da sakataren ƙasa na Amerika ya zo watan Blinken da ya kawo a Najeriya. Wani daga cikin alfanun shi shine an daɗe ba a samu irin wannan ziyara daga wani babban jami'i na ƙasan Amerika ba. To kuma idan ka lura yanzu akwai rikita-rikita da kuma yaƙe-yaƙe a ɓangarori na duniya musamman kaga yaƙin nan na rasha da ukraine ya canza salon hulɗar diplomasiya da wasu ƙasashe so kaga afirka yanzu ana ganin mahimmancin ta tunda babba ce kuma a afirka najeriya ita babban ƙasa ne wadda take da kasuwanni kamfanonin da suke da alaka da wayannan ƙasashe da kuma su kamfanonin najeriya za su yi amfani da wannan dama din su ga wasu irin bukatu ne na ƙasashe kasashe amurka za su bukata a yi hulɗar kasuwanci har ila yau sakataren harkokin wajen na amurka anthony blinken kafin ya tashi zuwa kasar ta angola ya gana da shugaban najeriya bola ahmed tinubu inda kuma ya yi alkawarin cewa gwamnatin amurka za ta wa kasashen yammacin afirka karin kuɗi har dala miliyan arba'in da biyar domin yaƙi da ayyuka irin na ta'addanci kamar da tun farko gwamnatin amurka ta yi alkawari na yaƙi da ayyukan ta'addanci a nahiyar tun da farko dai sakataren harkokin wajen na amurka ya kaddamar da wata cibiya da ake kira American a unguwar da ke birnin Lagos wurin da za a samu muhawara da musayar ra'ayi tsakanin 'yan Najeriya da kuma Amurkawa domin bunƙasa zamantakewa da kuma ci gaba na tattalin arziki da kafa mulkin demokradiyya musamman ma dai a tsakanin matasa. I'm here in Nigeria at President Biden's behest and earlier this week we were in Cabo Verde uh, in Cote d'Ivoire and we'll be going on to Angola uh, because we share that conviction. Uh, Africa has shaped our past. It is shaping the present. It will shape our future. future. Babangida Jibrin murai Amurka daga Lagos. A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton. A da wasu masana tsaro ke matsa lamba ga gwamnatin tarayyar Najeriya akan ta ɗauki yaƙi da matsalolin tsaro musamman arewacin ƙasar da mahimmanci. Masu ruwa da tsaki daga yankin da suka hada da gwamnonin arewa maso yamma da sarakunan gargajiya da dai sauransu sun lashe takobin kawo ƙarshen matsalolin tsaro a arewacin ƙasar da ma ƙasar baki ɗaya ta hanyar al'umma. tare da cewa haɗin gwiwa daga ɓangaren tarayya zuwa jiha shine mafita daga abuja wakiliyarmu halima abdurraub ta aiko mana da wannan rahoton matsalar tsaro na sha faɗa cewa ba ta mutum ɗaya ba ce tun daga matakin ƙananan hukumomi har matakin jiha da na gwamnatin tarayya sannan dole waɗanga rukuni guda uku sai sun yi aiki tare sai an haɗu ga baki ɗaya sannan ake iya samun duk wata irin dama da ake a samu. Karamin ministan tsaron Najeriya kenan Malam Bello Matawalli yana mai jaddada mahimmancin haɗa gwiwa wajen magance matsalolin tsaro a ƙasar. Alhaji Nastura Ashir Sharif shine shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin Arewa wanda ya bayyana cewa a cikin manhajar nan mun kula da yadda za a amfani da al'umma gaba daya da sarakuna da malaman addini da kungiyoyi na 'yan kasuwa masu sufuri da sauransu don tattara bayanai da kuma ma yadda al'umma da kanta za ta taimaka wa al'ummar da aka kassara su misali da ni da kai muna da ɗan rufin asirin mu. kowa zai kawo nasu irin gudunmawa a je ƙauyukan nan da abubuwan nan suka tarwatsa su a fara taimaka mutane da kuma yadda za a fara gina zaman lafiya da sulhu a tsakanin al'ummomin da suka samu matsala tsakanin su wanda wannan namu ne mu muka dauki mu yi wa'annan ayyuka ba wai wanda gwamnati za su dauka ba a tsarin da muka gama yanzu gwamnati mun ware mata abubuwan da muke gani shawarar da za ta aiwatar a tarayya da jihohi da kanan hukumomi mu kuma mun ɗauki gabarar daukar na al'umma a wani bangare kuwa gwamnati dukkan radda na jihar Katsina wanda shi ya fara kafa wata kungiyar tsaro na musamman don taimakawa asalin runnonin tsaron Najeriya ya ce to alhamdulillah gaskiya haɗin kan da muke gani musamman a mataki na gwamnoni na arewa maso yamma na kasar nan abu ne wanda ke kara karfin gwiwar mu da muka shito da wannan tsari allah ya sani tun da muka fara neman zaɓe muka fahimci cewa tsaron nan in ba shi ba abin da za mu iya yi wannan shine dalilin da ya sa muka ga kuma cewa shi tsaron baka iya kawo ƙarshen shi sai kai amfani da mutanen da abin ya dama domin kishin abin yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo nasarar shi sannan kuma ba da shugabancin da ya kamata a yi shi ma takwararsa na jihar zamfara dauda lawal cewa ya yi in dai za mu yi abubuwa tsakani da allah kan maganar tsaro to sai an fitar da maganar siyasa abu ne wanda ya addabi kowa kamar da kullum nake magana cewa in bala'in nan ya taso bai fa san ko kai dan pdp ne ko dan apc ko ma wanda baya siyasa saboda haka ba magana siyasa ba magana ce ta tsakani da allah magana ce ta gaskiya kuma dole mu gaya mu kanmu gaskiya kuma in har da gaske muke da yanda allah ya ba mu shugabancin nan to ya kamata kamata mu fuskanci abubuwan nan mu yi maganin su yanda ya kamata sauraka dole ne a hada karfi da karfe a hannu don ci gaban jiha ci gaban al'umma arewa da kuma najeriya baki da. sanata ubasani shine gwamnan jihar kaduna wanda ya bayyana cewa ba wata jiha kwaɗe za ta iya wannan yakin yan ta'adda dina idan ba an haɗa kai ba na biyu an yi maganan tattalin arzikin al'umma mu na arewa to talauci da rashin aikin yi shi ma yana daga cikin makasudin abin da ke kawo matsaloli na rashin tsaro sannan kuma an yi maganan cewa yana da kyau a ce an duba dokoki waɗanda su ne jami'an tsaro suke amfani da shi alin misali an yi maganan cewa yana da kyau a ce da an samu 'yan sanda na jiha domin irin vigilant group da suke jihohi doka ya musu iyaka ga abin da za su iya yi wato kundin tsarin mulkin ƙasar najeriya a nasa jawabi tsohon shugaban hukumar inec farfesa attahir jega ya ce shawara ta gaskiya duk wanda yake mai fada a jini a jiha ko a arewa baki daya kada bambancin siyasa ya zama matsala wurin haɗa kai domin a magance wannan matsala bayan an aji siyasa gefe daya to sai an samu haɗin kai da yarjejeniya da aiki tare tsakanin gwamnatoci na kowane fanni daga na tarayya zuwa ga jihohi har ga ƙananan hukumomi kazalika mai martaba sarkin kyafi alhaji shehu ya musa na uku ya bayyana cewa abin da mu muke gani akan wannan in gwamnati za su mayar mana da wayansu ikon ikon to insha Allah komin zai tafi yadda ya kamata domin yawancin ikon da sarakuna suke da shi da an karbe su shi ma babban hafsan hafsoshin tsaron Najeriya ya ce uh, sunana General Christopher Gwabin Musa ni ne Chief of Defense Staff Armed Forces of Nigeria to kowa ya san cewa abubuwan da ke faruwa yana bukatar dukkan mu haɗa hannu mu samu solution akan wannan abun da ke tafiya harkan rashin tsaro ba aikin 'yan sanda bane ko sojoji kadai kowa na da aikin da shi ma ya kamata ya guduma cewa mu samu samu ci gaba yanda suka fara kowa ya shiru matsalan da aka samu ba a ɗauki mataki lokacin ba sai da aka bar abu yayin muni to amma yanzu Allah na tare da mu kuma kowa ya san cewa kowa ya kamata ya sa hannu tare mu samu ci gaba mu sojoji muna kokarin yanda ya kamata kuma a gaskiya muke tsakanin mu da Allah mu da sauran yan tsaro za mu ci gaba da aikin da abinda muke bukata mutane su taimake mu uban kasa kuma tsohon shugaban mulkin sojin Najeriya janar Abdulsalam Abubakar ya yi fatan cewa a ƙarshen taron na CNG za a samu shawarwari ga gwamnati gwamnati kan aiwatar da mafita ga matsalolin tsaron Najeriya. Na gode ma CNG da suka shirya wannan taro kuma na yi murna da ganin gwamnonin Arewa kusan dukansu wa'inda wannan matsala ke kasansu sun zo halartar wannan taro. Ina fata a ƙarshen wannan taro za mu samu shawarwari wanda za a ba gwamnati yadda za mu samu mafita na wannan matsala da muke ciki. Kuma ina kiran jama'a su sani cewa tsaro fa ba aikin soja ne ko ɗan sanda ko dai masu rigan sarki ba kowanne mu mace da namiji yaro da babba yana da taimako da zai iya yi a cikin wannan matsala da muke fama da shi don masu kamo mana wayannan fitina a cikin mu suke ya kuma kamata mu mu tashi tsaye mu ga mun yi maganin su mun ba da shawarwari ta ga yanda za a ci gaba da wannan samu matsala. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu a tashar ta BOA Africa kan mita 102.5 ha kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma zan ja akalar shirin wanda daga yanzu ba idan ƙarin lokacin da muka samu ya tashi daga hantsin ranar alhamis zuwa laraba a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi a najeriya da niger takwas da rabi agogon ghana da gmt sakamakon sauye-sauyen da voa hausa ta aiwatar domin ƙara farantawa ku masu saurare a yau din za mu shiga najeriya da niger ku biyo mu To kamar yadda wasu daga cikin ku suka ji a makon da ya gabata shirin na ci gaba da ji daga bakin Malam Alhad Sabi'u Muhammad shugaban wata makaranta a Kaduna wanne dagewarsa kan sana'o'in dogaro da kai da maganar neman ilimi suka bashi damar kaiwa matsayin da yake a halin yanzu duk da kasancewarsa mai tawaya a dukkan kafafuwansu biyu. Za kuma mu ɗora daga inda muka tsaya a baya, Darakta Alhad ya ci gaba da bayani kan mahimmancin ilimin nakasassu kamar yadda za a ji a ƙarshen tattaunawarsa da wakilin sashen hausa isa lawal ikara gaba ɗaya in ka duba tarihin rayuwar karatun ka da tasowa ka zuwan ka zariya dawowar ka badarawa um, unguwar sarki da zuwa yanzu menene ke zama maka kalubale ko damuwa na irin abubuwan da ka ci karo da su haka misali kaga lokacin da nake primary school daga badarawa ina um, gidanmu yana boston badarawa boston akwai yan tafiya zuwa lea badarawa na gama lea badarawa bayan da keken guragu da rarrafe nake nake zuwa ka san da can baya dan karancin kujerun zama da ajin da nake karya ne a ce mu rasa kujerun zama domin kafin kowa zo na gama lodo su na gama tarawa a jimu sai kujerun zaman eh. kwarai kuwa da kai kake kai kujerun da hannu ɗaya zan daga ta kuma kujerar zama ta ɗalibai kwarai da gaske ko zan ɗaga ta da hannu ɗaya kuma ina dafa da hannu ɗaya in kai ta cikin ajin mu aji kafin ka ce an gama zuwa ni na gama gyara na gama kintsa ajin mu har an gano haka kuma an san da haka an gane to wani lokacin da kalubalen da nake so nuna maka anan wani lokacin aka dan samu tuntubi akan hanya ko in taka kaya ko in taka kusa ko wani abu mai kama da haka to wani lokaci sai yi kwana ɗaya kwana biyu ma ban samu zuwa ba mm. saboda sai sai jinyar nan ta warke kafin abin nan haka na yi lokacin da sami smc da kafa nake tafiya har lokacin ba ke kya? lokacin ba ke to a lokacin ba su ne a kasuwa ko ba kuɗin sai ne to babu zan iya cewa babu kuɗin sai kuma babu ma irin su malam isiya a lokacin eh, ana babu a wannan ina jin kano kaɗai suke samun irin wannan abun a lokacin wani lokacin in gada ta lalace sai na yi kewaye daga madara sai na bi ta ta wata anguwa daban zagayo kafin dawa smc to ina ganin na sami na fara samun keke ne bayan na gama secondary school babba shi ma gwamnati ce ta sa aka yi ban san wanda ya je shiga da ya rubuce rubuce ne da kawai ta rana an turo mu wani ya zo ce ni ne wani ce eh, ni ne aka ce to ga abin da ake bukata an zo gidan gwamnati lokaci kaza da kaza da kaza gashi da ko na zo sai na kake kini suka hada suka bani shine na ci gaba da amfani da shi to wani kalubalen na fuskanta na bangaren karatu na nce a nan angon sarki ne ita ma jama'atu college ta kasance to muna da bangare na arabic a shekara ta biyu sai an tafi maiduguri borin gala na ake zo ake wani kos dole ne kawai sai kaje haka na su muka tafi to da na je can sati ɗaya sati na biyu ba karamar wahala na sha ba saboda ɗakin kwanan mu da gurin karatun akwai tazarar tafiya sannan kuma su yanayin ƙasarsu duk rairayi ne kawai da abin nan so ga zafi wani lokacin ga zafin rana ga rairayi ga abin nan so ba karamar wahala na sha ba na in tashi da safe in tafi ajin karatu in an tashi kuma in wani lokacin ma wani lakcara din ana cikin karatu zai iya cewa ku same ni a wuri kaza haka za a ƙara ta fita ga baki ɗaya ba al'akari da kai ba to kuma ba su da komai su ma ko irin tanaji na aka sami irin haka a sa mutum keke ko na abu kamar duk babu wannan abubuwan so amma dai cikin yardan Allah tunda abun yana cikin raina sati ɗaya sati biyu ya zai mun jiki har ba wani lokacin abokan aji na ma su ce wani zai ce da Allah ka tafi mun da takarda ta ka samu <laughs> saboda zan riga su zuwa don wasu kafin su zo ni na ma riga su na riga na abun na tafi so irin wayannan dai su ne kusan dan kalubalen na samu ta bangaren karatu din gaskiya ban samu abin hawa ba sai bayan kusan da gama mafi yawancin karance karance na kafin ma na fara samu to nasarori fa ka to ai nasara alhamdulillah babban nasara ina tsayuwa da kaina yanzu albarkacin wahalhalun da na sha na baya yanzu ina iya tsayuwa da kaina ina da mata biyu yanzu haka kusan yara na goma sha biyar yanzu kuma ni ne cin su ni ne shan su ni ne makarantar su kamar yadda alhaji ya faɗi ba ni ko ɗaya a makarantar gwamnati duk makaranta na kuɗi ne nake biya kuma cikin ikon Allah da hukuncin ubangiji ba abin da nake gaza duk da canjin yanayi da aka samu da shauransu amma dai mana mana talallaba kuma na roƙon Allah kuma Allah yana kawo mana mafita muna daukan ɗawainiyan kanmu wannan ba ƙaramin cin nasara bane a rayuwa. daga najeriya za mu nufi jamhuriyar niger inda kungiyoyin masu bukata ta musamman suka dage da ayyukan faɗakarwa domin ganar da al'umma tasirin baiwa yaran da ke da tawaya damar samun ilimin zamani wannan yunkuri ya biyo bayan la'akari da yadda a wasu yankuna irin su jihar agades wasu iyayen ke sakaci da wannan aiki da ke matsayin wani bangare na tarbiyyar yara ga kashin farko na hirar wakilin muryar amurka hamid mahmud da abdu mutsallabi shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun jihar agades wato federation de personnes handicapées masu kasan nan bakin da karatun su ya kai eh, sai md kama ta shida to daga nan wurin hwa ba su da makaranta ta karatu na gaba anan nan da agarsi mun sha magana bisa wannan fanni na rashin ci gaba da karatu an kai ta shidda na nakasassu wani lokaci ana samun gazawa daga wurin uwaye kai shi da maido shi masu kokari suna kai suna maido su har su kare karatunsu wasu kuma saboda matsalar kai wannan da dawo wannan ba su iya jimrewa shi yasa ba sa son su ba sa kai yaran nan karatu don shi muke waye musu kai muna kwatanta musu cewa ko mun na kasar da mutum ke gare shi ko mun na kasar da mutum ke gare shi su kai shi karatu ko mun na kasar da ke gare shi in a ho za ka sa shi ka sa shi a sanho ka kai shi ekol dan shi zai sa ya samu rayuwar shi ta kyautatu ya rayuwar shi ta inganta in yayi karatu saboda rashin karatun kamar matsala ne bayan shi matsala ta biyu ta wanda ba su gani su ma kai su da maido su to amma a cikin kwanakin ga mun yi aiki tare da da dran da unicef ana tattaunawa bisa a ga yayan da za a yi a sama musu hanya da muwayen da déplacement wanda za a kai su ana maido su akwai eh, matsala ta rashin eh, kamar hali na kuɗi wanda yanzu in aka diba za a ga kamar makarantar da ka fara za a rika kawo kawo shin wannan ma bai taimaka ba wajen hana su yaran da kasa su ci gaba da karatun su game da karatun kawo jika kawo ɗari mutanen nijar ba ragwaye ba ne ba gaskiya babu gazawa bisa wannan matsalar zuwa da dawowa amma kuma in mutumin bai da kahuwa mu jagororin mutane masu na kasa akwai hanyoyin da muke bi musamman mushi muwayankin da zai samu abun hawan na zuwa da zauwa. in dai bai da kahuwa mu mara kahuwa wancan ko da ba su su ma bangaren su ana ana nema musu halin da za a rika kai su tunda kaga wanda bai gani kullum sai an kai shi a maido shi to ana na ana neman hanyoyin da za a bi a samu muwayankin da za a samu wanda zai rika kai su a muwayan da deplasman kinsu a kai su a maida su gida babban kira na ga Uwaye mutane wanda suke suna da nakasa magana ta farko da Allah in dai yaro ya kai shekaru na lakwal su kai shi su sashi ikon in ba su san hanyoyin ba ko makafo ne ko kurma ko gurgu ne su zo shi mun san hanyoyin da za bi a kai shi a sashi lakwal saboda ba kullun za su zamana tare da shi ba in yi samu wannan eh, karatun wannan zai ceci shi. masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin wato ranar laraba kenan a shirinmu na dare karfe tara da rabi na yamma a najeriya da nishar takwas da rabi a ghana a madadin wakilin muryar amurka a kaduna isa lawal ikara da hamid mahmud a jihar agades ni sule muni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku alabama alheri A gaida Sulamumin Barma, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. A takaicen kungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa yankin zirin Gaza zai iya shiga cikin wani mummunan bala'i yayin da ake ci gaba da yaƙi tsakanin Isra'ila da Hamas babu ƙaƙƙautawa. Sannan dubban mutane da suke fama da tsananin ƙarancin abinci da ruwa suna fuskantar barazanar hatsarin yunwa mai tsanani. Isra'ila ta faɗa a yau laraba cewa dakarunta sun kai hare-haren sama da ƙasa a arewaci tsakiya da kudancin Gaza yayin da shugaban majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗi a kan irin mummunan barnar da sakamakon yakin zai haifar ma fararen hula 'yan Filistino sannan da batun ziyarar wani jakadan Amurka wanda ke shirin kaiwa yankin wanda manufarsa zai kunshi tattaunawar yiwuwar tsagaita buɗe wuta a na wucin gadi ayyukan sojin na isra'ila sun hada da birnin khan yunis a kudancin gaza inda fada ya ci gaba da zafafa a 'yan makonnin bayan nan sannan isra'ila ta ce ta yi wato ta kewaye yankin babbar asarar da rasha ta yi a mamayarta na ukraine na nufin cewa yanzu moscow za ta fara mai da hankali a kan amfani da makamanta na kare dangi a filin daga yayin da take daɗa ganin akwai buƙatar daƙile wani yunkuri da kuma yin nasara a kan nato bisa bayanan wani sabon rahoton da cibiyar ƙasa da ƙasa na nazarin tsarin mulki wato international institute for strategic studies iiss a takaice ta fitar wanda ya yi gargaɗin cewa ya zama wajibi ƙasashen yamma su yi tsaye kan wannan barazana na makamin kare dangi tsaftataccen makamashi da ake samarwa daga sarrafa iska da hasken rana da nukiliya zai wadatar da bukatun kasashen duniya zuwa shekaru uku nan gaba a cewar cibiyar makamashi na duniya wadda wato international energy agency iea a takaice sannan ta kara shaida cewa ana samun raguwar fitar da gurɓataccen iska a fannin makamashi. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Bill. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.